abubuwa goma da ba ku sani ba game da jarumi mawaƙi garzalimiko Na farko, asalin sunan wannan jarumi garzalimiko Miko kuma an haife shi ne a shekarar 1993. Na biyu, jarumi garzalimiko Miko ya fara karatunsa na firamare ne a Gedi-Gedi Special Primary School, daga nan ya wuce makarantar sakandare ta Horizon kuma duk a Kano. A halin yanzu kuma yana karatun difloma kan sha'anin wasannin kwaikwayo a jami'ar mai ta masu Sule. Na uku, jarumin yana da kyakkyawar dangantaka da jarumi Ali Nuhu, wanda kusan za a ce shi ne ya raine shi har zuwa lokacin da ya yi ƙoƙarin kafa kansa. Na hudu, jarumi Garzalimi ko ya fara harkan fim a matsayin mai bada hasken wuta, daga bisani ne ya fara shirya fina-finai, yanzu haka yana cikin manyan furodusoshi da ake ji da su a masana'antar fina-finan Hausa. Ya shirya fina-finai da yawa, yayin da wasu ma shi ya fito a matsayin jarumi a ciki. Na biyar, Garzali miko ya fara harkar fim ne tun yana yaro ɗan ƙarami, wanda a lokacin bai haura shekaru goma a duniya ba. Na shida, Garzali Miko yana cikin kaɗan daga matasa a Kannywood da Allah ya hore wa abubuwa da yawa. Kusan za a iya cewa a tsakanin sa'o'insa ba shi da na biyu domin yana yin waƙa kuma ya hau ya rera kuma yana koyar da rawa. Baya ga haka ƙwararren jarumi ne da kowa ya gamsu da ƙarewarsa. abu na bakwai garzari ya fara aiki ne a kamfanin rana film production ya yi fina-finai da dama amma kuma fim ɗinsa da ya fito da shi duniya ta san shi shine gamunan dai wanda shahararren kamfanin fkd na alinhu ne suka ɗauki nauyin shiryawa alinhu kuma ya bada umarni na takwas waƙoƙin arashi da idan ana dara ta garzali miko wanda ya taka rawa a ciki sun yi tasiri mutuka a tarihin kannywood domin ba a taɓa samun matashin jarumi da ya fito da wakoki waɗanda suka karɓu a wajen mutane a cikin ƙanƙanin lokaci ba kamar garzali domin ba a taɓa samun matashin jarumi da ya fito da waƙoƙi waɗanda suka karɓu a wajen jama'a a cikin ƙanƙanin lokaci kamar sa ba bidiyon waƙar arashi yana ɗaya daga cikin waƙoƙin da suka shahara a shekarar ta 2017 A YouTube kaɗai babu wata wakar Hausa da aka kalla kamar ta arashi domin zuwa yanzu akalla mutum dubu ɗari biyar ne suka kalle ta. ko waƙoƙin manyan jarumai ba su samu wannan ba. Na tara, Garzali ya ce sha'awa ce ta jashi shiga harkar fim, kuma ya fuskanci ƙalubale da dama, amma hakan bai sa shi ya karaya ba, ko jin ba zai kai labari ba. Ya yi imani da cewar duk abin da ka jajirce a kai to Allah zai taimake ka. Na goma, Garzali ya yi waƙoƙi da fina-finai da dama wanda gaskiya ba za mu ce ga adadinsu ba. kaɗan daga cikin fina-finan da ya fito a ciki akwai hadari akwai amira zizi guguwar so makaryaci wata dukiya ɗan masani rai da rai bakin kishi da da sauransu